شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس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 alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da wa ya zama sanadiyya tsira gare mu duniya da lafiya alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun kwana a cikin wannan sura ta suratul shu'ara kuma a cikin wannan babban kissa mai faɗin gaske ita ce kissar annabi Musa da mai da ya sha na saƙon da aka aike shi zuwa ga babban kafirin nan fir'auna saboda haka mun kwana a amsoshin da annabi Musa alaihi salam yake ba fir'auna waɗanda ke cike da hikimomi waɗanda ke magana akan watan kudura ubangiji waɗanda suke magana akan samuwar ubangiji waɗanda suke magana a kan kaɗaituwar ubangiji ta baraka wa ta'ala magana ta ƙarshe ce rabbul mashiriki ubangijin da muke kira zuwa ga abota mashi ko ubangijin da ya aiko mu shi ne rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma kutun kuntum a nan wajen fasarar wannan ne nan muka kwana cewa ubangijin mashriqu hudowa mashriqu na aka ce wa shuruqu shams mashiriku na masdari ne mimi ya shuruku ubangijin da ke da ikon hudo da rana kuma ya fadar da ita ya hudo da yini kuma ya kawar da shi to shi ne mashiriki wal magribi e bi ma'ana a yi dulu a shams wasu horon nahar shi kuma magribu gurubar shamsi wa zawaluha Wani al'amari zahiri ne abun mamaki ne lallai ne in lokacin hudu wata zai za ka ga ta fito kuma in lokacin faduwar ta za ka ga ta faɗi kaga wannan abun mamaki ne to a ce ubangijin da ke wannan aikin lallai an jawo hankali zuwa gare shi don haka ba karamar watan wani nukta ba ce mai karfi annabi musa ya kawo wadda za ta fisgo hankalin masu saurare saboda wannan aikin ko ba sun komai sun san wannan sun san rana na huduwa kuma tana faduwa sun san yini na huduwa kuma yana faduwa mana yana gushewa to sannan kuma wannan lallai tsari yana yana bukatar wani wanda ya yi wannan tsari saboda wannan tsarin kawai da lokaci ya yi kaza awa daidai kaza rana ta fito kuma ta faɗi daidai wannan lokacin kai lallai wannan tsari ne ma'ana akwai wanda ya yi wannan shiri da wannan tadbiri to wanda ya tadbirin ake so a gano hankali ya koma zuwa gare shi shine Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana wannan aikin ba zai yi bai faru haka nan kai ba wanda ya tsara shi to wanda ya tsara shi shine ubangiji tabaraka wa ta'ala to sai in aka lura amsoshin nan da annabi Musa ya ba ya ba fir'auna sun yi kama da wanda annabi Ibrahim ya ba Namrus ya ba Namrus kaga shi ma haka ya biyo tiryan tiryan wannan kamar irin amsoshin da annabi ibrahim ya ba na murus, irin su ne annabi isa nan yake annabi musa yake ba watan fir'auna na farko dai ya yi kafa hujja da rayawa ubangijin da ke rayawa da matawwa kaga annabi musa shi ma ambace shi rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwalin ubangijin ku wanda ya halicce ku kuma ubangijin iyayenku waɗancan na farko wanda sun riga sun wuce kaga ma'ana ya batar da su ya matar da su to kaga wannan to ai shi ma ruzu da aka faɗa mishi cewa rabbi rabbi rabbi alladhi yuhyi wa yumit eh ubangiji na shine wanda yake rayawa kuma yake matawwa to sai ya ce ala uhyi wa umit to ai ni ma ina raya ina matawwa yace ku kawo man a ga mai mutum biyu ya kashe daya yace ɗaya ya tafi shi yace ba na kashe wannan ba yace to ba na raya wannan ba kaga mai mai karamar kokarwa za a tafi da hankalin shi eh lalle an kashe wannan an raya wannan lalle amma ba shi bane hakika ne ba shi bane hakika ne to annabi Musa da ya ga annabi Ibrahim da ya ga cewa za a tafi da hankulan masu ƙananan hankali to sai ya ce to an ka iya wata baka iya wata ba eh wancan kana da iko ko ka faɗa kuma ka bugar da hankalin su to sai ce inna allaha ati bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi hmm. uhita alladhi kafara to Allah da yana zuwa da rana yana hudo da ita daga gabas ne hmm. mahudatta hmm. ko to yanzu abinda muke so kai kuma ka zo da ita inda take faduwa fa'ti biha min al-maghribi kai kaga kuma irin amsar da annabi Musa ba fir'auna kenan rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun ubangijin da ya mallaki hudowar rana daga gabas sannan ta faɗi yamma da abin da ke tsakanin su in dai kun zama kuna da hankali aka ce ma nassa ubangiji wanda ya sanya gabas ita ce mahudar rana tana hudowa daga nan taurari na huduwa daga nan ita kuma yamma mafaɗarta mafaɗar taurari waɗanda suke tsaye cak waɗanda ba sa tafiya taurarin wasa yarata da waɗanda suke yin tafiya a cikin ikon Allah tare da wannan tsari da taskiri da kuma gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala tsara tafiyan nasu to wannan da yake raya cewa ana rabbu a'ala ma alimtu lakum min ilahin gairi to shi kuma in ya cika ya zo da sunkuyin abin da ubangiji ke yi baban gidi yana zuwa da rana daga gabas ba to shi ya sun ya zo da ita daga yamma shi ne ma'anan rabbul mashriqi wal maghribi wa tanuma bainahuma in kuntum taqilun to saboda haka amsa sai ta zama iri daya amsar annabi ibrahimu ga namruz sai ta yi irin amsar annabi musa watan ga fir'auna qala la in ittakhadta ilahan la'aj'alannaka minal masjuni sai fir'auna yanzu fa lamari ya fara zafi lamari ya fara zafi maganar hujja a fada a ba amsa a fada a ba amsa ya ga abin yanzu ya yi wuya duk wanda ya fada sai an bashi amsoshi kuma ya ji wasu abubuwan da bai so ya ji su ba saboda me saboda talakawan da ke gefen shi abin yana tasiri a zukatansu yana tasiri a kwakwalensu don haka sai ya ga lokacin da ya ga maganar a rika tambayar hujjoji ba ta amfani ga annabi musa ba ta amfani ga annabi musa saboda amsoshin da yake bayar ba ba su da daɗi gare su to saboda haka yanzu sai karkata zuwa ga maganar watan wannan vaɗil wannan ƙarya tashi to da me za a kare ta to sai da a kare ta da ƙarfin mulki yanzu amfani da ƙarfin mulki ƙarfin mulki ne za a sa yanzu maganar hujja ta ƙare da ka ce la'in wallahi tabbas idan dai ka riƙi ilahan wani abin bauta gairi ba ni ba la'aji la'aj'alannaka lallai tabbas zan sanya ka minal masjunin cikin masu zama a kurkuku bai ce la'asjunannaka ba e zan sa ka kurkuku sai dai zan sa ka cikin masu zama a kurkuku ma'ana aka ce abin da yake nufi da wannan domin shi Musa ya san kurkukun Fir'auna kurkukun Fir'auna yana da nau'o'an azaba kashi-kashi daga ciki yana da riyoji waɗanda masu zurfi ba wanda ya san ƙarshen su ba wanda ya san ƙarshen su an gina su an gina su sun yi zurfi sun yi zurfi sun yi zurfi don haka in zai azabtar sai ya sa a ɗaure ƙafar mutum ta dama da ƙafa ta hagu hannun hagu da hannun dama a wujijjiga shi sai a halba shi a wannan rijiyar in ya tafi shi kenan ga duhu ga azaba ba ci ba sha ga yunwa nan har ya mutu a ciki to daga wani ba'ali ne na kurkukun fir'auna to don haka yake barazana yanzu maganar hujja ta kare sai dai barazana eh barazana da karfin mulki yace la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin lokacin da ya kasa gabarin kawo hujja to sai ya koma zuwa ga tsuratarwa. to a lokacin ne annabi musa saboda hikima ta annabta hikima ta nubuwa sai ya karkata wannan in aka biye mishi inda ya tasan ma to abinda ake so ba za a cimma ba ba zai bari a cimma inda ake so ba da aka bari a lallaba shi bari a lallaba sai biyo mai da wani usulubi sai ya ce watan awalau ji'ituka bi shay'in mubin zaka ci gaba da ɗaukar wannan matakin koda na zo ma da wata hujja ƙarara yankakka bayyana ƙarara ƙuru-ƙuru wadda kowa zai shaidi abin da nake faɗa gaskiya ne ko na zo maka da shai bi shai'in da wani abu mubinin wanda yake ƙarara? to kaji abin da ya ce قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناس قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون qala musa annabi musa alaihi salamu ya ce awalau ji'ituka bi shay'in mubin kenan watan zaka ci gaba da ɗaukar wannan mataki na sawa kurkuku da azabtarwa ko da na zo maka bi shay'in da wani abu mubinin mana burhanin hujja bayyini mabayyaniya ala risalati wadda zata ta gasgata manzanci na qala sai fir'auna ya ce da shi dama abin da yake so kenan lokacin da fir'auna ya ji wannan zance daga annabi musa sai ya yi tsammanin to watakila nan a samu madafa cikin abin da zai zo da shi din a samu madafa to don haka bai yi wata wata ba sai ce fa'ati bihi in kunta min sadiqin eh to zai ke da abin ka zo da abin fa'ati ka zai ke bihi da wannan shay'in mubinin din in kunta min sadiqin in ka zamo min sadiqin daga cikin waɗanda suke masu gaskiya a cikin cewa Allah ya aiko ka ba ya ce inna rasulu rabbil alamin ba ya ce to wannan magana ta ka inda da gaske kake yi cewa manzon ubangijin talikai ne kai shi ya aiko ka to fati bihi ka zai ke da wannan abu ko kuwa in kunta min sadiqin a cikin da a wakka cewa awalau ka bi shay'in mubin to wannan isharar ta fati bihi in kunta min sadiqin in dai kana cikin masu gaskiya inda gaske kake ma'ana to ka zai ke da abin da kace za ka zai ke da shi mubinin din wanda yake bayyana karara aka ce shine ma'ana wasu ka ce a'a mubin wanda yake karara wanda ke gasgata ma'ana manzancin ka cewa Allah tabaraka ta'ala shi ya aiko ka eh fatibihi in kunta min as-sadiqin fir'aunu فرعون musa Musa موسى بهذا burhan watan fir'aunu sai nemi annabi musa ya zai ke bi burhani da wannan hujja fa'alqa asahu nan take nan take ba da bata lokaci ba alqa sai annabi musa alqa ya jefa asahu sandar shi fa izahiya ko da ake dibawa izahu jariya kenan ma'ana ba a tantance ba kawai sai aka ga watan ita sandar kawai ta zamo macijiya hmm. ta zama su'banun subanun watan babban kumarci aka ce babban maciji mai saɗin nan mai girma Kwarai da gaske subanun mubin wanda yake mabayyani kowa na ganin shi ƙarara saboda girmansa eh, aka ce alƙa musa al'asa annabi musa ya jefar da sandan nan tashi wanda in an tuna can dai a suratu ɗaha ya samu tare ne wa matilka biyu biya minika ya musa domin kafin ya taho nan a yi wannan sai da aka ba shi tirenin Don kada ya jefar da ita da shi da su a rika gudu don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi tirenin zuciyarsa ta samu natsuwa don an jefa da fir'auna irin haka ta faru to ga yadda za a yi kai ka san baka da matsala mm. eh kai ka san baka da matsala don haka ce wa matil ya mini musa قال هي صايعة توكو عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى هاجنا سنن ديمة حية تسعى نمكم يتشي ثعبان مبين ونويتشي كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤقب سؤالا أكتشي النبي موسى عليه السلام فألقى أساه فإذا هي ثعبان مبين ألقى موسى الأسى النبي موسى جيفت دا سندن التي كانت بيده ودتك يا هنوسا فانقلبت ثعبانا سيتذمو ببن كمرشي معنى عظيما ما يجرما ببن ميسا مشيت يا ببا ibtala ya haɗe ma haulahu duk abin da ke gefe-gefe na wasu duwatsu masu girma sai ga watan tana ta haɗe su wa balala fir'aun sai ta ta sama fir'aunu kamar da imamun qurtubi ya ce da macijin ya yi wani irin rimi haka ya miƙe tsaye tsayin shi ya yi mil ɗaya tsayin sa ya mil ɗaya to sannan fa'aqbala ya ta sama ala fir'auna zuwa ga fir'aun wan nasu mujtami'un ga mutane an taru maciji kuma ya ta sama fir'aun fazdahamu aka rika watan buge-buge da gogoriyo wajen fita da gudu kamata minhum hamsatun wa ishirin na alfa aka ce wajen mutane dubu ashirin da wani abu duk suka mutu a wannan lokaci e, fada kala kuma an faɗi wani adadin da ba wannan ba wallahu alam fada kala fir'aunu baitahu sai fir'aunu ya shiga ɗakin shi alkhasa wanda ake bantacce fa hamas su'uban sai macijin kuma ya tasan wa ɗakin an yabtali alƙasara in ya shiga ya kulle to bari a haɗe ɗakin gaba sai macijin ya haɗe ɗakin gaba ɗaya duk da shi gaba ɗaya da kasan ana haɗe loma loma tuwo haka maciji ke neman ya haɗe ɗakin da watan ɗakin ko kuma watan benen da fir'auna yake a ciki shine alƙasara ɗin faƙalin fir'auna sai fir'auna ya ce bi haƙƙi tarbiyyati laka ya musa amsi hadha su'ban na gama ka da haƙƙin tarbiyyar da ne maka nan da ne maka shekara wajen talatin na haɗa ka da wannan ma'ana ko ban ci arzikin ko ba in ci arzikin ka. in ci arzikin renon ka na haɗa ka da albarka ko arzikin renon da na yi maka watan ka kame macijin nan to haka fir'auna ya ce da shi fa akhadahu musa sannan musa ya kama shi fa'a da asad yana kama macijiyar riko ta sai ta koma sanda da take sai ta koma sanda da take to nan aka ce alkur'ani yana amfani da ibarori da yawa anan ya ce su'ubanin mubin shi ko su'ubanin babban maciji abinda yasa aka kira shi su'uban ga girma sannan yana malala ƙasa haka tasasasa yana tafiya kamar an sako ruwa kamar an sako ruwa na tafiya haka su'uban yake da haka aka istikakin sunansa daga kwararar ruwa su'uban to wani wuri kuma an ce da shi hayya eh fa idha hiya hayyatun tas'a hmm. fa idha hiya hayyatun tas'a eh wala takhab eh sai gashi ya zama macijiya sandan ta kuma macijiya sai aka ce to an bace shi kuma hayya macijiya wani wuri kuma ya ambace shi ka annaha jannun ka annaha jannun kamar ƙasa ita ƙasa ga ta ƙarama ga sauri yanzu yanzu ta bace inda ka ganta sai ka ganta can ta bulla can bace daga nan ka anna hajanu kamar ɗan ƙasa to ai kaga akwai bambanci wancan me yasa ce babban maciji soban nan kuma an kamanta shi kuma da ɗan ƙasa to ya ake kuma duk maciji ɗaya ne zai ɗauki wannan sifofi guda biyu amma in ka haɗa da hayya zai ɗauki sifa uku aka ce to amsa shi hayya sunan jinsi ne shi maciji kowane iri maka kira shi hayyatu macijiya ko yan ƙasa ce yan ƙarama mai saurin ɓacewa yan gajera ko kuma babban ne su ubanin mai girma mai kauri duk a kira shi hayya zai ɗauki wannan sunan duka to shi su ubanin fa ya ce to amma kaga can yana sunan jinsi hayya amma in yana babba to ya zama su uban to sai aka kamanta shi kuma biljan aka ce ka annaha jannun saboda ƙarantarta da saurinta da saurin ɓacewarta to ɗan ƙasa kenan kaga kenan yana da sifa biyu da saboda sauri da talawuni da kuma watan sauri da saurin ɓacewa to sai a kira shi kuma janu to kaga sai aka ce yanzu wannan zai iya ɗauka su duka gaba ke ɗaya aka ce an kamanta ta da wajen girmanta da su uba amma sauri kuma ba irin na tsuban bane yanzu yanzu ta bace ba irin na tsuban bane shi kuma irin na janun ne watan yan ƙasa irin wannan yan ƙasa eh wadda ke sajewa da ƙasa kuma ga ta ƙarama kwarai sannan kuma yanzu yanzu sai ta bace kan hmm, na hajjanu aka ce kuma zai iya yiwa an kamanta ta da janun da aljani kasan aljani na yawan bacewa to ita ma saboda kiɗanta da yawan bacewarta yanzu ka ganta nan kadiba baka ganta ba ta bace E, ta bace saurinta ne yasa sai ta bace yanzu sai ka lalube ta nan ba ta nan ta koma wani wani. to sai aka kamanta ta da aljani saboda koyuwa da kuma yawan bacewa eh domin aljani watan watan an ambace shi da haka nan eh wal jannu khalaqnahu min qablu min naris samu eh watakila aka ce kuma in tana karama kafinta ta ta kumbura to tana karama za ta fara daga nan sai ga ta zama babba ta zama subban lokacin da aka kira ta jahannun tana halin da take ciki kahin ta kumbura ta zama babba in ta zama babba to sai kuma a ta dalu subban kaga duk ita din ce sifofin sun karbu ba tare da warwarewar juna ba ba tare da tanakuli ba ko kaɗan qur'ani ba da shi hmm. sai ce falka asahu fa idha hiya subanun mubin wa naza'a yadahu da wannan ta faru fir'auna an shawo kan macijiya da kyar e da lallashi da baki yana tada annabi musa don allah har sai da hada shi da allah fa bancin ya hada shi da tarbiya ya ce to na hada ka da allah nan da ya aiko ka wanda ka ce ya aiko ka allah da ka ce ya aiko ka to na hada ka da shi e abin da ya ce kenan na hada ka da allah da ka ce ya aiko ka to a lokacin ne sai annabi musa sai ya kama macijiyar sai ta kuma sandarta to shine sai ce to akwai kuma wata wata hujjar daban ba wannan ba kamar yana ganin wannan ta yi tsauri e wataƙila tattaunawa kanta zai ba da matsala tattaunawa kanta zai ba da matsala bari a nemo dai wata sai ce halmin ukhra akwai wata kuma hujjar daban ma'ana akwai wata mu'jizar daban annabi Musa ce eh akwai ta sai fitar da hannun shi haka ya fitar da yace di ba ka gani yace menene wannan yace hannu ne kaga hannu ne yace eh hannu ne to sai ya shigar da shi yana shigar da shi cikin aljihun rigarsa sai ya fito da shi yana kashe ido kamar rana kaga sai da ya nuna mai shi kafin ya shigar da shi sai da ya tabbatar da hannu ne kar ya ce a ai ba hannu bane to bari ya tabbatar da hannu ne da kansa sai da ya tabbatar da hannu ne da kansa to sannan sai ya shigar da shi a cikin hannun rigarsa to yana fitar da shi fa kharajaha fa idha hiya bayda sai ga ta tana ta haske tana kalli tana kashe ido da da kasar rana saboda hasken nan nata kamar rana tana kashe ido to a lokacin ne fir'auna sai ya gaba ta tabawa ba waccan ba ba wannan ba ba waccan ba ba wannan ba sai ga to yanzu wani wani falsafa zai bullo wani logic zai bullo wa mutanensa ya bugar da hankalinsu kar su fahimci wannan mujiza sai kawai sai ya ce musu ya ce ba abin da zai yi kawai illa ya karkatar da su zuwa cewa a wannan karya ne wannan ƙarya ne sihiri ne wannan ƙarya ne sihiri ne da ya ga haka sai fir'auna ya yi nufin ya makantar da mutanensa daga barin ganin wannan hujja watan sai ya yi gaugawan zuwa karyatawa eh sai ya ambaci abubuwa guda uku waɗanda kowanne ya sarƙa wata shubha a ciki kowanne ɗaya ya sarƙa wata shubha a ciki don haka farko da ya ce fa idza hiya fa bai hi bayda'u lin naziri wa sai ya fitar da hannunsa yana fitar da hannunsa min jaybihi daga aljihun rigarsa fa idha hiya bayda'u lin nazirin sai ga ta tazan farasol kuma farin mai haske mai kyalli yana kashe ido lin nazirin idan ka san hasken rana ta sai in rana ta kai tsakiya ba a iya fuskantar ta da ido to haka hannun annabi Musa ya koma lin nazari ga masu ɗibo, khilafa ma kanat alaihi min al yadda take a da fata ce fa wadda take mai jini da tsoka da ƙashi amma yanzu kuma ta koma fari sol kamar rana ayatan ukhra wata aya ce kuma ta daban wata aya ce watan qala sai fir'auna ce lil ga waɗanda suke watan jama'ar da suke haulahu gefensa shine lil mala'i haulahu in hadha illa sahirun in hadha ko inna hadha lallai tabbas wannan la sahir inna hadha la sahir haƙiƙa tabbas wannan mutum la sahirun watan mai sihiri ne alim ko a sihirin ma watan ƙwararre ne a sihirin kaga nan ya bugar da hankalinsu saboda su sun san sihiri sun san a iya ma abin da ya fi wannan ta fuskar sihiri amma fa a sani shi sihiri watan ana sihirta idon mai gani ne ba haƙiƙanin abin ba ana sihirta jin mai ji ne ba haƙiƙanin abin ba idan ko da sun zo sun irin nasu kamar yadda ayo za su karanta mana za su ma su jefar da sandunan su da yaggon su su ma su koma macizai amma a idanun mutane suka koma macizai amma suna nan yaggonsu suna nan sandunansu saɓanin mu'ujizar annabi musa alaihi salam kaga nan sai ya ce ƙala lil mala'i haulahu sai ya ce lil mala'i shi fir'auna kenan Ka nan wannan ƙayar a cikin suratul shu'ara ta nuna mana maganar fir'auna ce amma in ka koma a wata aya ƙala al mala'u min qaumi fir'auna ƙala al mala'u min qaumi fir'auna eh kaga ƙala al mala'u min qaumi fir'auna sai suka ce wannan lallai mai sihiri ne kuma sihirin ƙwararre to kaga nan an ce alal malak wasu jama'a daga mana 'yan fadawa manya-manyan masu faɗa a ji a fadin fir'auna sai suka ce nan kuma sai fir'auna ya ce musu aka ce to za a haɗa wannan maganganu guda biyu shin su suka ce ko shi ya ce saboda alƙur'ani ya faɗi maganganun kuma ga su suna da kamar harshen damu ya za a yi jam'i tsakanin waɗanda maganganu guda biyu an ce can mutanen shi suka ce aka ce nan ya ce mutanensa aka ce a'a shi ɗin ne ya fara faɗa musu amma saboda sanin doka ta fada da iya fadanci maimakon ƙala lil mala'i haulahu inna haza da sahirun alim su ce eh ranka ne eh, haka ne sai ba sai suka sake maimaita irin yadda ya faɗi to maimaita wacce sai aka hakaito a wata a wata sura daban sai a hakaito ga su sun ce maimakon su ce na'am gaskiya ran kaɗi haka ne lalle wannan mai sihiri ne haka ne na'am haka ne sai ba su faɗi haka ba maimakon su ce na'am faɗi haka ba maimakon su ce na'am haka ne sai suka sake maimaita abin da ya faɗa kaga saboda mi saboda iya fadanci saboda iya fadanci sai suka sake maimaita abin da ya faɗa قال للملأ حوله inna hadha la sahirun alim al'ana yace yanzu kan alimtu na gano khabar Musa yace huwa muddatu ga huwa shi inna muddata gaibatihi tsawon muddar da ya faku baya nan shekarun nan wajen goma an na gabarin mu ta allama sihira ashe makarantar koyon sihiri ya tafi shekara goma nan da muka rabu da shi haba yanzu na gano abu kaji abin da fir'auna ya ce kaga dai har yanzu yana bugar da hankalin su kar su gano wata aya ce daga Allah kar su gano mu'jiza ce hmm, ce muddata ghaibatihi anna tsawon muddar da baya nan ya baku ga barin mu ta'allama sihira ashe lokacin ya je ya koyi sihiri faraja a aliman kabiran ko da ya da mana ya zama babban malamin sihiri eh aliman kabiran fi sihiri to kaji abin da ya ce musu nan ya zo musu da shibohi guda uku kaga shibuha ta farko ya ce watan annabi musa mai sihiri ne kaga yana nufin watan ai su sun san sihiri lallai wanda ya kware a wajen sihiri ya iya zuwa da abin da ya kai wannan kuma abin da ya fi wannan kaga za su ce eh lallai wannan zai iya yiwa sihiri ne saboda suna cikin lokacin da sihiri ke ganiyarsa yana tashi to saboda haka ya karkatar da hankulan su ga cewa sihiri ne sannan shubha ta biyu sai ya ce yuridu an yukhrijakum min ardikum kuma na biyu na fahimci yana so ya fitar da ku min ardikum daga ƙasar ku bi sihirihi da sihirinsa kama za ta murun kaga magana ta uku kenan kaga shi ba ta uku kaji na farko dai bari ya ji musu tsoro akan annabi Musa annabi Musa na fakar ku yadda da shi domin yanzu na ma gano manufarsa yana so fitar da ku daga ƙasar ku ƙasar ku da kuke mulki ƙasar ku da kuke walwala kuna da iko kuna da faɗa a ji ana muku bauta duk zai fitar da ku daga wannan ƙasar da kuke jin wannan daɗin duka zai fitar da ku da gare ta to kaga shi ma jefa musu wannan tsoro wata shubha ce wadda zai sa su guji annabi musa zai sa su guji annabi musa domin mutum ba abin da ya ƙi irin kamar a shi da ƙasar da ya saba ko da ba ƙasar su bace ƙasar ma da ya saba bai so a raba shi da ita balle ƙasar su to kaga ya jefa ƙiyayya daga ba tsakanin su da annabi musa alaihi salam sannan na uku sai ya ce fama za ta murun shubha ta uku kuma wannan fa da za su tsaya su lura fir'auna ya yi saranda fir'auna ya yi saranda abin da yasa ya yi saranda yanzu mai karfin mulki irin fir'auna har ya komo ana kame kame ya komo ana kama wannan ana kama wannan har daga ƙarshe shi da aka sani da kama karya yanzu ya komo kuma shi mai mulkin dimokuraɗiyya ne ba ba za ta muru kasan mulkin demokuraɗiyya ba talakawa yancin su faɗi ra'ayinsu don haka sai ce fa ma za ta muru yanzu me ra'ayinku me ku kaga ce musu me ku kamar yana ba su hanci ne cin hanci ne shi da suka sani da kama karya jabberi ne amma yanzu kuma yana neman ra'ayinsu kaga kenan yanzu ya komai mai mulkin demokuraɗiyya ne eh to kaga wannan zai ja hankalinsu da wannan demokuraɗiyyar ya ja hankalinsu da wannan to shi ma wata shubha ce sannan kuma fi nafsi lokaci gano kasawa fir'auna ne yanzu mai kama karya ya karya ba gaba kuma yanzu ya komo yana neman talakawa su za su ba da mafita kuma za ta murun menene ra'ayinku da abin da kuka ba da ra'ayi to shine za mu watan aiwatar to waɗannan shubuhohi guda uku su ne fir'auna watan ya zo musu da shi don haka kaga talaka wanda da ba a sauraron sa bai da faɗa a ji amma yanzu kuma sai aka ce da shi fa ma za ta murin me ra'ayinka kaga zai ga ashe yayi kima yanzu har yana da ra'ayi don haka sai suka haɗa kai ga baki daya sai suka ba da amsa ga baki ɗaya amsar ƙalu قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم قالوا من حوله إن ودن سكي جيب جيب شاكا تيكو انفاد السا حكم آد أنتارو تلكا ومتانا غريما غباكي إيد السنغ هلر تزمن وانداكي تكانسا da annabi musa da harun da kuma su sauransu shi fir'auna da mutanensa alu tun da ya ce kuma za ta murun me ra'ayin ku ba ni ra'ayin ku me ra'ayin ku alu sai suka amsa masa suka ce arjihi wa akhahu arjihi to mu ra'ayin mu arjihi yanzu ka dakatar da wannan zaman a saurara arjihi dan saurara masa da wannan tattaunawa wannan zama na tattaunawa a jingine shi ma'ana a saurara shi wa afahu da ɗan uwansa haruna yanzu maganar tattaunawa da su a ɗage ta a jinkirta ta har yaushe har sai an tara waɗanda ake gani irinsa ne tunda ya zo mana da abun da muke ganin sihiri ne to mu tara mai ɓararru a sihiri irinsa to yanzu saboda haka yanzu a ɗage zama shine arjihi e an mai karatu biyu arjihi ko arjihu saurara masa arjihu arjihi al-imamu fakhruddin razi rahimahullah ya ce a lokacin watan shi fir'auna ba haka ya so ɗauka ba ba haka ya so ɗauka ba iyaka dai ya ga ido ya mai yawa sannan kama kar yadda ya saba yau za ta yi wuya sannan kuma kudura ita kuma tana nan ta kasa ta tsare ba zai yi matakin da ya ɗauka ba yake nufi ba zai yi ba ko kaɗan, kudura ta ubangiji za ta kyale shi ba don haka ya yi nufin ya kashe annabi musa nan take duk a huta amma sai mutanensa suka ba shi shawara suka ce a ko kusa kar kai haka in ka kashe shi watan wani abin da ake tsoro zai faru saboda za ka jefa wani shakku a cikin zukatan duk mutanen ƙasar misra gaba ɗaya cewa akwai abin da ka gani da haka kashe shi ba ka iyawa da shi ba ka iya mukawama da shi ta hujja kuma abin da ya zo da shi gaskiya ne don haka ya mutum ka kashe shi a faɗarsu amma kuma za ka bar miki a cikin zukata su ce lallai kan gaskiya ke. kuma ka san baka iyawa da shi da haka kashe shi da haka a dai ta wannan hanyar har mu ga mun kai karshen sa kaji abin da suka bashi amma shi fir'auna bai yadda ba saboda shi fir'auna ya gano gaskiya ya gano gaskiya kuma ya san inda aka bi baya bullewa ba ya in dai magana a faɗi hujja ne a bada amsa a faɗi hujja a bada amsa ba za a iya da annabi Musa ba ba za a iya da annabi Musa ba don haka sai yayi nufin haka su kuma suka ce mai a'a ko kusa kar kai haka in ka ce kai haka to za ka jawo wani abu ga baki ɗaya ma su imani da shi gashi an kashe shi amma su imani da shi su ce ai lallai akwai abin da ka gani don haka watan ka kashe shi ƙalu suka ce arjihi ka ɗan saurara masa wa akahu da ɗan uwansa ai akhir amrahuma ka dage wannan zama ka jinkirta lamarinsu wa ba'ath fil madaini hashirin wa ba'ath ka aika hashirin waɗanda za su ɗauki nauyin tattaro ma waɗanda suke ƙwararru a ilimin sihiri ma'ana a ɗauki ma'aikata waɗanda su aikin su iyaka su je su yi ta bincike suna zaƙalo akwai masanin sihiri a gari kaza akwai masana sihiri sun ƙware a ƙasa kaza duk ƙasar misira ga baki ne domin duk mulkin nashi ya kashe misira duk mulkin nashi ya kashe misira da haka ma kaga cikin amsoshin nan musa yake bashi yana bashi amsa wadda take wata wadda take bahira ma'ana mai rinjaye shi da yake maganar watan ƙasar misira mulkin shi ya kashe ƙasar misira kuma tabbat ai mulkin shi bai wuce misira ba ko tunda annabi musa ta tafi madina ya aka ce na jauta min alqawmi zalimin inda madiyana kasar misra ce ba za a ce Jauta min alqawmi zalimi ka tsira daga mutane na jauta ka tsira min alqawmi zalimi daga mutane azzalumai kaga can kenan ba a cikin riƙon misra bane ba cikin mulkin fir'auna bane ba a iko a fir'auna bane kaga iya kashe cikin kasar misra to saboda haka watan sai fir'auna suka ba shi shawara wa ba'as ka tada hashiri na mutanen da za su ɗauki nauyin aikin tattaro ma waɗanda suke masana sihiri shine wa asfil madaini hashirin waɗanda za su tattaro maka masana ƙwararru a ilimin sihiri ya tuka bi kulli saharin alim kuma su zai kai maka bi kulli saharin da dukkan ƙwararre wanda ya kai matuƙa a ilimin sihiri ba irin shi duk a ƙasa in suka tafi sai wanda a ƙasar ba irin shi su ake tsatsakurwa su ake da haka kaga saboda iya fadanci ah. ka san su kalmomin fada iyawa ne ah. me za ka faɗa ka burge sarki Shi ne kalmomin fada me za ka faɗa ka caki su ne kalmomin fada shi kaga ya ce ya ce da annabi musa inna haza la sahirun alim ko la sahirun alim su ko saboda iya fada ai wanda za a nemo sahar sahar sai wanda ya kware wanda ya kai matuƙa a ilimin sihiri kuma alim wanda ya kai matuƙa a ilimin sihiri din kaga dan me dan su cika fada su su faɗa ma fir'auna abin da zai zai ji daɗi za a zo da wanda ya fi annabi musa iya sihiri su a faɗa su kenan eh shine a tuka bi kulli saharin alim yace yaqdulu musa wanda zai kere annabi musa fi ilmin sihiri wanda ya wuce annabi musa kere annabi musa a cikin ilimin sihiri فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحرة أنا نان سيأك أيكا ودن ذات جيسي ونا أيكي je جي فجمع السحرة سيأك تارا واتم ودن مدبا masu ilimin nan na sihiri na ƙasa ƙasa gari gari aka ɗauki lokaci ana bincike ana zazzaƙalo ƙwararru a ilimin sihiri sai da aka tara su gaba ɗaya su ne aya ke magana jumi'at saharat sai aka tara waɗannan ƙwararru ba masu ilimin sihiri yaushe limiƙati yaumin ma'alum a miƙati lokaci miƙati lokaci na wani yini sananne kaga wannan sai aya ta zo da magana a dunkule miƙati an ce wakati to wani wakati yaumin ma'alumin ɗin wani lokaci ne shi ma kaga sai can wata sura ne watan faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu la anta makanan suwa qala maw'idukum yawmu zina kaga yawmu zina shine yawmi ma'lum sannan yaushe me qatin wa an yufshara an-nasu duha wa an yufshara an-nasu duha kaga ita wannan ayoyin sun zo da lokacin da ranar da lokacin da ranar kaga ranar da za a yi wannan watan keke da keke ranar idinsu aka ce ranar da nil ke ambaliya kogin misra yake ambaliya a shekara duk yana ambaliya a rana ɗaya ce sai suka riƙi ranar kamar ranar idin ana taruwa duk ɗan misra bai yadda a bashi labari yana bakin kogin nil a ranar yana bakin kogin nil a ranar to kaga tun da ranar taro ce to sai annabi musa ya zaɓi a yi wannan keke da keken a ranar taro haka ne yaumin yi yini sananne a wajensu ma'ana kamar festival ne nasu al'adar misra mutanen misra suna da wani buki na al'adar su da suke na gargajiya a ranar ambaliyan kogin ne to sai annabi musa zabi zaɓi wannan rana to da yaushe wani lokaci an ji rana wa an yi nasu duha kuma da hantsi da hantsi sai aya tace da hantsi to kaga sai ayat ta zo nan da su din da lokacin da ranar amma a dunkuli ba tafsiri shine limiqati yawmin ma'lum وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين أينوا يوما كما تقدم في سورة طه شيخ رضي الله عنه يتشيس أن أين رانا كما يدي قباتا أتكين سورة طه موعدكم يوم الزينة وشين يوم السبت شين رانا أصبرني في أول السنة وتنفرقون شكرا كما فرقون يني يفيد فيه النيل وجنيل ينا yana ambaliya a ciki shine kogin misra alladhi huwa wanda shine kamar kaka ce gare su mutane suna tattaruwa a wurin kuma da hantsi ake taron wannan taron na al'adar gargajiya su suna yin shi ne watan a lokacin hantsi domin kowa da kowa ya halarce shi don haka annabi musa ya zaɓi wannan lokacin na azhara lil mu'jiza domin ya zamo shi ne mafi bayyana da mu'jiza wa qila lin nasi sai aka ce wa mutane ma'ana a hal antum mujtami'un shin ko za ku je ku tattara domin a je kamar ana shela ne a tasan maurin da za a je a kalli wannan keke da keke tsakanin annabi musa watan da fir'auna da kuma mutanen sama da ba shine waƙila linnasa aka ce da mutane hal antum shin ku mujtami'un za ku je ku taru kamar ana umarnin su ne su taru amma ta wata siga irin karatun mu na baya fa hal antum muntahun fa hal antum muntahun eh shin ba za ku hannu ba ai ma'ana ku hannu shin ba za ku je ku taru ba ai ma'ana kowa ta san ma wurin taro saboda aje a halarci wannan muqawama da munazara wadda za ta watan faru tsakanin annabin Allah annabi Musa alaihi salam da fir'auna da mutanensa la'allana nattabi'u saharata in kanu humul galibin amma cikin shelat kuma suna hadawa da kamfe suna kamfe la'allana wataƙila mu nattabi'u saharata za mu bi saharata waɗannan madaba in kanu humul galibin in sun zamo su ne galibin waɗanda suka rinjaya قالوا إن الناس جميعا يجتمعون يعرفون هل تقلب الصحراء موسى أم يقلبهم موسى Eh, annabi musa zai rinjaye su ko su za rinjaye annabi musa na'am فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أهن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السهرة فلما جاء السهرة lokacin da saharatu madaban nan suka zo waɗanda aka je aka yi haya aka ɗauko su goga da annabi musa masu ilimin sihiri su ne masu dabo falon maja saharatu lokacin da madaban nan suka zo ƙalu auna sai suka ce to kafin a fara aiki fa to sai fa an yi da wajewa tsakaninsu da gwamnati shine fir'auna ƙalu suka ce li fir'auna a inna lana la'ajiran in kunna al ghalibin a inna shin haƙiƙa muna la'ajirin muna da lada akwai lada da na gare mu in kunna in mun zamo mu ne marinjaya mu muka rinjayi musa shin muna da wata jinga kada mu fara aiki haka nan ba mu san meye kuma aikin ba kada kawai sai an kare kawai a sallame mutu an gode shi kenan ko kuwa a ce su yi godiya ga fada kawai su wuce za ka suka ce a to a inda lana kai ka san ta yi taushi duk abin da zai sa a riƙe neman yarjejeniya da wajewa da fir'auna to lalle abin ya yi taushi gwamnati ta yi taushi me yasa ta taushi mu'jiza ta nubuwa ta annabta ta girgiza wannan mulki na fir'auna mm. don haka har waɗannan suka samu daman cewa a inna lana la'ajiran in kunna nahlul galibi in mun zama mu ne marin jamu muka rinjaya shin muna da wata lada wadda aka keɓe za a bamu qala na'am sai fir'auna ya ce na'am haka ne kaga amsa ɗaya kuna da ita sa'alu fir'auna hal lahum ajrun sun tambayi fir'auna suna da lada qala lahum na'am ce eh kuna da lada kaga dai ita lada ta tabbata akwai jingar da za a biya su ladar su ta kure annabi Musa yace wa innakum idhal lamin al muqarrabin ai ba ma lada ba za a biya ku abin da yafi lada za ku zamo cikin gwamnati ai zama cikin gwamnati ya fi albashi ya fi wani kuɗi da za a bayar domin a ce kana ciki da kai ake kullawa da kai ake warwarewa da kai ake shawartawa ai ya fi a ce ana ɗauka kuɗi kai ana baka kai yanzu duk kuɗin da za a baka kai ba gwamnati ba amma in ana shawara da kai gwamnati ne don haka sai ya ce ai wa'innakum ai haƙiƙa ku idan in kun rinjaya laminal muƙarrabin kuna 'yan hannun damar gwamnati laminal muqarrabin kuna cikin ababen kusantawa yace idza galabtum musa in kuka rinjaye musa bi sihiri da sihiri yace udikum ajran kabiran akwai lada da naware mai girma da zan baku eh sannan kuma uqarribukum zan kusanto da ku bi haisu takununa awwal man yadkhulu alayya yana ɗaya daga ciki kuna da watan abinda bature ke ce automatic kuna da ticket automatic duk lokacin da kuka so gani na ba sai kun bi hanya hanya ba a yana cikin masu sihirin nan wanda suka yi aiki suka yi gwamnati aiki eh, a to shi ke na wuce a wuce su sun tashi ganin gwamnati watan ba sai sun bi hanya hanya ba ba sun sai ne ba ba kuma in mutum dubu suka taho za su ga fir'auna su ne farko in za a ce to su ne farko kaga su ne farko sannan kuma su ba da sun je a ce to ku taso kun kare a za a ba su sai sun gama kowa ma ya faɗi abin da zai faɗi a gabansu in za a rabu gaba ɗaya ƙarshen waɗanda za su fito fada su ne gobe kuma ƙarshen waɗanda za su shigo farko za su shigo fada su ne to shine ma'ana wa'inda kum lamin al-muqarrabin yace za ku zamo awwala man yadkhulu alayya wa akhira man yakhruju min indi ku ne ƙarshe wanda za su kuma fita daga gare ni qala lahum musa sai annabi musa alaihi salamu ya ce da su Ba'a ma qalu lahu bayan sun ce da shi a wata aya shehu yace amma a wata aya ya ce ma an tulqiya wa ma an nakuna nahnu al-mudin ko dai watan ka jefa sandar ka farko ko kuma idan mu ne farkon za mu jefa sandunan mu da yaggon mu to kaga anan sai annabi Musa kaga saboda shi alqur'ani haka yake tafe kissoshi in sun maimaitu wani wuri za su samu tafsiri wani wuri za su samu ijmali wani wuri za su zo a dunkule wani abun a kawo shi kuma da tafsilin shi kaga wannan kafin annabi musa ya ce da su ku fara jefa naku ya to da mu da kaiwa zai fara jefa kaga wannan sura ita sai ba ta kawo wannan ba amma a wata sura ta kawo imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin to sai aka ce qala lahu musa alqu ma antum mulqun annabi musa ya ce alqu ku jefa ma antum mulqun duk abin da za ku jefa ku jefa قال موسى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون هل ألقوا ما أنتم ملقون قال موسى النبي موسى ce alƙu ku jefa ma antum mulkun duk abin da za ku jefa qala musa annabi musa ce alƙu ma antum mulkun fal amru fihi lil izni al'amarin da izini ne bi taqdimi ilqa'ihim watan danje dan gabatar da jefa wasu annabi musa ya ce su su fara ba wai radin kansa umarni ne daga hadra daga hadra ta ubangiji umarni ne annabi musa ya samu domin me domin sai aka ce ya ce su su fara ta wasu bihi ila izharil haƙi domin a yi kamun ƙafa da wannan zuwa gaba bayyana da gaskiya domin annabi musa ya fara to abinda ake so a gano ba zai a gane shi ba amma bari su su fara sai aka ce ka ba su umarni su su fara sai ce to ku fara fa'al qauhibalahum وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا ننتاك ولو كتشين سبو داكا أنشي لو كتشياي سيموس لأنان لأمون موافقة دا بند مكجي لأمون موافقة دا بند مككرنتا بند مككرنتا ديدي دي. Allah ba mu ladarsa eh, abinda muka kuskure Allah ya fi mana alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam eh, ubangiji Allah ya mana muwafaka darussan da ke cikin waɗannan isoshi da muke karantawa domin su karfafi imanin mu in dai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama za a ce ana karanta masa waɗannan kissoshi wa kullum na kussu alaika ko min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak domin a ƙara ƙarfafa zuciya annabi sallallahu ta'ala sallam to ina ta gamu ta gamu ne aulada a karanta mana waɗannan kissoshi domin mu samu ƙarfin zuciya imanin mu ya ƙarfafa sannan wata mu ƙara riƙo da addinin musulunci kuma mu ƙara riƙo da isawwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi da ya mana na wannan addini wannan shine ma'ana fa'idodin da ke cikin kisan ta wannan kisa muna fatan dukkan fa'idodin da ke cikin Allah ya tabbata mana da su alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ah, Allah ya mana muwafaqa da yaddarsa Allah ya mana muwafaqa da yaddarsa Allah ya yi mana wannan musiba kuma wani kira zuwa ga yan uwa musulmi yana da kyau wannan musiba kar mu rika tafiya makance ido rufi babu nazarin wani al'amari wannan al'amuran fa suna da buƙatar kyakkyawan nazari bai yi wa yau yan an wayi gari a ce ku daina kaza na addini abu mai muhimmanci kamar juma'a gobe a ce ku daina kaza wani abu mai muhimmanci kamar sallar jam'i jibi a ce ku daina kaza wani abu mai muhimmanci kamar sallar tarawihi haka nan kullun aka wayi gari za a ce ku daina kaza na addini kawai kuma muna ɗauka sam'an wa ba'atan shugabanninmu waɗanda ke da alhaki shugabanninmu na mulki shugabanninmu na addini alhakinsu ne su tsaya duk abin da zai taɓa wata shari'a ta addinin musulunci sai sun yi iya bincike na ƙarshe sun san tabbas wannan mataki da za a ɗauka lallai ba makawa ya cancanta ɗauke shi amma daga jin labarai daga gabas daga jin labarai daga yamma kawai mu zo mu ruɗe mu shiga cikin ruɗami mu yi ta aiwatar da abubuwa babu nazari wannan abin fa yana buƙatar nazari wannan abin fa yana buƙatar nazari addini ba wasa bane bai yiwa kawai da rana tsaka zan muna rabuwa da al'amura na addini sha'irul islami muna rabuwa da su kawai saboda wasu abubuwan da za ka ga ƙarshen su sun koma jita-jita waɗanda abu fa su suna koma jita-jita amma kuma ana wuk ana karya al'amarin da yake mai ƙarfi cikin addini kamar juma'a ga baki ɗaya kamar gari wanda yana da mutum miliyan biyu uku hudu biyar irin kano irin kaduna irin sauran manya-manyan ƙasashe kamar irin zamfara jiha ta musulunci da sauransu a ce ana wuk ana karya wasu abubuwa ba tare da wasu abubuwa na bincike mai zurfi ba akwai akwai bukatar fa nazari mai mai zurfi cikin wannan al'amuran akwai sharri da dasisa na yahudawa akwai sharri da dasisa na yahudawa mu kuma mun rabke ƙawahunmu mun rabke hannuwanmu kawai tunaninmu mu mun tsaye da shi ba mu da wani tunani kawai da an zo mana da doka da labaru kawai shi ke nan ɗauka sai a implementing wannan abin yana da haɗari a rayuwa yana da haɗari wallahi shugabanninmu dole su tashi su tashi tsaye su hana kansu bacci kuma su haɗu da shugabanni na duniya kar su yadda su sun kuya ma kowace irin siyasa ta duniya domin watan a karye wata sha'ira wata alama daga cikin alamomin addini a yi bincike in abin nan cutan nan akwai ta ya zama muna da ƙwararrun likitoci masu kishin addini waɗanda siyasar duniya ba ta isa ta karkatar da su ba siyasar duniya ba ta isa ta karkatar da su ba ga barin addinin su zuwa ga wani abu to irin su muke bukata a haɗa su su yi mana kwakwaran bincike su ne idan musulmi da su musulmi suka dogara a kan binciken wannan cuta akwai ta mako babu ɗaya kenan sannan kuma yadda ake kaita da bayanin da ake kaita da matakin da ake ɗauka kanta ya cancanta a ɗauka duk waɗannan abubuwa akwai buƙatar bincike a kai domin cewa kasashe irin saudiya sun ba da kai bori ya hau da sauransu ba wai zai zama dalili ba haka kawai sai mu ce kawai mun miƙa wuya mu sun miƙa wuya akan cewa ƙasar saudiya ita ce jagoran ƙasashe ga baki na musulunci ko ko jagororin musulmin duniya ga baki ɗaya mu fa iya ganewa suna da alaƙa wasiƙa ƙarfa alaƙa da yahudawa mai alaƙa da yahudawa ƙarfa ba a amincewa ba ne kada mu amince ma wasu a addinin mu su kai mu a kwazazzabin da za mu kai muna da na sani yau kafirai suna mana dariya an waye gari ba a juma'a an waye gari ba a tarawihi an waye gari an rufe masallatai ga baki daya amma wasu taruka ba hana ba sannan kuma abin ta kai takaici shugabanni 'yan siyasa na kowane sassa har ma abin an mai da shi kasuwanci an mai da shi kasuwanci yanzu da addini za a yi kasuwanci a rufe masallatai don kasuwanci a rufe masallatai don kare wata siyasar wasu mutane daban a duniya to waɗannan abubuwa don allah musulmi haƙƙin shugabanninmu ne musulmi da shugabanni ta fuskar addini malamai su tashi tsaye sallama da suke yi kawai da an zo da labarai ba a tantancewa babu wani tambaci. sannan babu wani wanda ake da tabbaci da shi a addinance wanda zai gasgata wannan abin da ake tuhuma babu shi kawai za a zo da wani labari kawai in likitocin ne nasu ne in ma wani abu ne nasu ne kawai za a rika zo mana da wani abu akan waɗannan abubuwan marasa tabbas muna jingine al'amuran addinin mu to inda ba aka sa gaba abun ba kyau da wallahi yan uwa mu shiga taitayin mu